وما يستوي الأعمى والبصير kafiri da mumini ba za su taɓa zama daidai ba a daraja kamar yadda makaho da mai ido ba za su taɓa zama daidai ba